بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجب العجاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يستراب واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا أداءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أنوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبت يبودا قديا فتحفت الله سبحانه وتعالى ما يكوى ما يكوى ما يوندي رايا مسوى ونن يمتي ما يألبركه yammacin laraba sha biyu ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam da garin maka zuwa madina na da shekara 443 wanda ya daidai da sha uku ga watan abrilu shekara ta 2022 Allah subhanahu wa wata'ala ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta aga islamic center wacce kuke yola jihar adamawa tare da iyayenmu da jagororinmu da ɗan uwa da abokan arziki abinda ya haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ita ce ko shi ne ƙoƙarin fahimtar littafin Allah subhanahu wa ta'ala da haskakuwa da haskensa da tasirantuwa da abin da ya kunsa da ƙoƙarin ciro abin da aka tuni da duniyar tuni da duniyar ilimi zuwa duniyar aiwatarwa da aikatawa wanda wannan ita ce babban manufa ya kasance bayan abin da muke sauraro muke fahimta ya kasance za a tasiranci da abin da aka fahimta aka saurara a yi aiki da shi a nemi yardar Allah subhanahu wa ta'ala da abin da aka sani idan aka samu wannan sai a ce kwalliya ta biya kudin turare ma fiye da sabulu kamar kullum jagoran mu shugaban wannan majalisi da girma gona muna maka fatan alkhairi muna maka addu'a Allah ya karfafe ka Allah ya maka taimako Allah ya maka agaji Allah ya rukuta ka zuwa abin da yake so ya yi da shi ya ba da nasara da taimako a cikin abin da aka fuskanta da kai da masu mara maka baya da mu gaba daya Allahumma amin Eh, mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya gafarta malam al'umma gaba daya amma na Allah ya gafarta mana yake cewa an malam menene halaccin ciyar da dabba da dutta amma ta giya burkutu haza wassala ma'ana ka samu larin gashi na sauri kun yi murmushi ah, kowa ya shigo a gutu sun ɗari shafa ce azumi na ɗan bukaci amma yanzu ba Allah nan ya sa din na kakwaron ku ah, me hukuncin ko halittin ciyar da duka da dusta amma ta giya me yake nufi ta giya a nan ah, an katse gero ko masara ko dawa wacce za a yi giya da ita to disar da aka siyar da dabba kaga wannan aiki ta giya ita din ba giyar ba ce an gama cire abin da ake so a giyan da shi to disar yanzu sai aka ciyar da dabba a ga wannan babu matsala a cikinsa ba ina magana a kan mu'amala da kamfanin jiyan bane ba wani nake ma yanzu ciyar wani kawai nake magana yanayi na biyu shine wanda kila na fi tunanin tambayar shi ta zama shi wannan na biyun yake nufi shi da ya kasance ita kanta da star ta riga ta da biyar ita ma za ta iya bugarwa to wannan idan mutum ya ciyar da dabba ya yi zalunci kuma eh, ya cutar da dabba saboda a cikin yin haka akwai kusur madabbar da wani nau'i na fahimtar da Allah ya azurta ta da shi duk da ba ta da cikakken hankali irin na ɗan adam amma ita ma tana da hankali irin haka za ta hango abin da ke cutar da ita ta kauce za ta hango abin da take bukata ta yi sauri ta je ta nemo amma idan ta bugu to mai hankali ma idan ya bugu ya yake kariya balantana kuma ta in ta bugu to kaga ka ji tsoron Allah kan ka ciyar da ita da sanda aka abin nan Allah ya samu dace wannan ya ce malam assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya tara basira amin malam menene eh, menene hukuncin yawan dariya a musulunci to Allah ya ban lura ba masu yanzu menene hukuncin yawan dariya a musulunci na biyu malam ni ce da mata wacce ba ta san addini ba ko kaɗan na yi iya ƙoƙari na domin in ji cewa ta yi karatu to amma sai ta nuna min ita in bari kawai ai kowa da ƙabarinsa na kai karar gidansu to amma iyayenta sai su nuna min wai ina da saurin fushi can da haƙuri ko kaɗan wannan ya sa gaskiya nake jin ba zan iya kyautata mata ba haka yake shi kuma malam ta waye ba to ba ka iya soyayya ta aure ba ko kada shin malam ko zan iya raukuwa da ita Thank <laughs> you. ko mun ku dama ku hansa ne tun hukuncin hukuncin yawan dariya a musulunci shi wannan yana da alaƙa da ne kake nufi da dariya idan dariya a duk sinarin a kamus ka shi shine murmushi ai yawan murmushi ma abin alkhairi ne aikin lada ne manzala kalam yana cewa ta muka ji waje akhika sadaqa murmushinka a fuskar dan uwanka sadaka ce to wanda ke yawan murmushi yana kauye raunin ladansa kenan saboda akwai wani lada wasu lada masu yawa waɗanda suke wuce mutum shi yasa ake son mutum ya rika yawaita murmushi kaga mutum kai murmushi zai ji wasu sakonni na natsuwa sun iso daga fuskarsa zuwa zuciyarsa idan kuma ana nufin yana nufin yawan dariya dariyar da ta kyakya cewa da ka ana faɗi ko ana hawaye ana ne da sauransu idan wannan ce ɗabi'ar har ya kasance muna zaune da nan za a ji aidawa na can yana dariya kakakaka to irin wannan tana dakushe kaifin mutuncin mutum gaskiya tana rage raga tana rage abin nan Kin ta zama al'ada ta zama ɗabi'a amma akwai wata rana da wani taro za a yi wata haduwa za a yi a hinka samu zance gaba zai mafi da arewa a suno da na aiki kariya a wannan eh, babu laifin ba kullum ake yi ina tuna kwanakin baya mun haɗe da wasu abokanai mu da suke karatu da su a madina mu wajen goma sha wani abu da wani malamin mu to malamin dama ya shahara da barkwanci da ban dariya to ni dai ina jin a ranar na yi dariya da na kusa shekara ban yi irin ta ba saboda dariya da ban dariya da labarai wasu kuma suna da kwakwalwa da bisirar rike abubuwa sannan sun iya ba da labarin ta sa akwai wanda ce ji labarin amma in ya zo cikin da ya gaban dariyan saboda bai iya da abin yadda ya tafi dariyan zai zo ba to a taƙaice idan ya zama na wata haduwa ce wata munasaba ce wani yanayi ne aka shiga yau aka dariya a bar mutane su baje kolin jirgin su su more Allah ya halatta musu amma idan ya zama na a ce ko dariyar ta ɗauki wani salo ko dariyar da za a riƙa yin ta daga kirji tana fitar da wani sauti to duka wannan eh, ba abun su bane hasali ma eh, idan ka bari aka ganin irin wannan dariyar ta. to sai kimar ka a wajen mutane sun karka dan kasa kadan haka eh, shi ka ci ko a fada ne idan sarki ya abin dariya ya dariya ka sai ya ja amma wajen ya dan rufe saboda idan dariya ta wuce misali to ai ka ga darajar sarki za ta dan rabu ka eh, amma dai dariya tana da amfani sai sa Allah ya mana ita tana tafiyar da damuwa tana kawo walwala da annashuwa tana taimaka ma mutum wajen farkar da wasu sinadarai a jikinsa waɗanda za su ƙara ma jininsa lafiya da abinnan eh, blood circulation eh, abinnan zagayawar jini a jiki cika wannan eh, a kimiyyance dariya tana taimakawa sannan dariya da yau murmushi yana hana saurin tsufa ta ku rika yawan dariya me yasa yake hana saurin tsufa saboda duk wanda yake yawan dariya an damuwar su za ta ragu damuwa kuma tana sa mutum ya da nan da nan da ya babu ƙasashen dariya ba ne na biyu ya ce nike ya magana kan matarsa na kasan addini ba ya yi iyakan yinsa daga ah, cewa ta iya karatu amma ta nuna mai cewa kabarin kowa daban kafin in ce zuwa yanayin ta ko halin da take ciki bari in waiwayi wannan jimlar ta karshe yana daga cikin laifin da ake ma Allah subhanahu wa ta'ala da jiki idan ake mu mutum nasiha ko aka ja hankalinsa sai ya ce a kyale shi mana aiki ban kowa daban wannan kuskure ne mana kabarin kowa daban shi yanzu ne faɗin wannan maganar ya yadda su ya zama a cikin wani yanayi mummuna kenan ma'anar connectivity na statement din kenan saboda ana magana ne akan alkhairi aka ce ya mutum zuwa alkhairi sai ce a kyale shi to wancan alkhairi ina zai kai shi zai kai shi zuwa samun yarda Allah abin da ake cewa ya bari idan ya cika mutum kai shi zuwa fushin Allah sai ya ce a bar kowa kabarin kowa daban to mana ya yadda ya je a rikai kasance ana azabtar da shi a cikin ke wannan ba daidai ba ne kawon Allah da ka kuke da wannan yanayi na rashin kanin addini ina so ka fahimci cewa ai yana daga cikin primary assignment ɗinka aikin da yake kanka shine ka taimake ka ta ilmantu ka taimake ta ta ilmantu ko dai kai ka ilmantar da ita ko kuma ba ta dama ta yi karatu ta san yadda za ta bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda haƙƙin ciyarwa da kulawa da tukatarwa yake kanka haka haƙƙin addininta saboda haka idan miji ya kasance ya yi a akan abin da ya shafi ilimin iyalansa to Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi ko shakka babu to sai aka samu matsala ita wannan ana ta ta da ita mai karatun ta ki ga abin da take faɗa to ina ba da shawara kai amfani da hanyoyi mabambanta kullum jama'a a rayuwar aure ko a rayuwar mu ba one way approach ne kawai an yi nan ba ku ba shi kenan an rufe a zo a yi tsagumi a'a kuma a neman abincin in kuma nan hanyar ba ta kulle ba ta dawo gida an shi canza wata hanya ta koma nan ba wa babu nan shi ke fara komawa haka ai tabbatawa har alheri ya zo to ita ma wannan baiwar aikar sarki ce daga ta fi hanya ka za a biyu wasu kinan ka kyale ta abi ta hanya ka za a bi ta nasiha a bi ta jan hankali a bi ta kuka misali kalli wance wallahi tana burge ita kuma tana jin haushi ka ce wance tana burge ta ba ta ba duka ba wai kana maganar suka bane a ɗabi'a ma idan ta ji kayan wata akwai dan sauka zuciya amma wancan akwai himma karatu wallahi tana irin masu irin wannan ai abun sha'awa ne a cikin al'umma to ki ji abin nan eh? idan ma budurwa ce wancan din suke ce da mutum zai tashi da wancan da shigo da shi da ya samu alkhairi <laughs> to daga nan za ji eh, an canza eh, salon magana misali to a takaice da zarar wajen ta ji karatu da su babu alkhairi da tare da ita ta abin nan akwai mutanen da sai da suka ake ake shekara talatin arba'in da su ana jan su zuwa alkhairi sun ki da karshe ko ta taɓa kuma suka ji tsawon misali wajen biyayya wajen ilmantuwa wajen yin abin da Allah yake so ya yarda da shi ta ce abin ba wai na shekara ɗaya biyu ba ne uku wannan ba wai akan wannan matsalar da ya fata ba akan matsalolin aure gaba ɗaya ne wani idan kana da rashin jituwa aure shekara ɗaya biyu uku shi kenan to a karye abin a raba aure wani auren za a iya shekara goma sha biyar a kan matsaloli amma daga shekara ta sha shida sai an buɗe sabon feji sai ka ji kyakkyawar alaƙa da sababbin furanni masu ƙanshi sun yi tauko a gida sai ka an samu sabon yanayi kila wani auren a duk da ce sanya kyautatuwarsa 'ya'ya da za su fara girma idan aka auren yanzu sun kafin 'ya'ya su girma an samu matsala amma idan aka kai sa bukwai sa takwas yaran sun girma kila ma wani daga cikin yaran ne zai yi sanadiyar saman da tsakanin iyayensa za ka mutuntanta da siffar haƙi musamman lokacin da ya kasance kana da mishin mana kana da kyakkyawar manufa a kan iyalanka da kuma da suke karkashin ka. maganar cewa ka kai karanta gidan iyaye suna cewa ba ta da haƙuri ta su suke zama da kai ba balantana su san cewa ba ta da haƙuri amma in gaske ne an gano cewa tana da saurin fushin to ka fahimci cewa an taimake ka ne sai ka gyara wani lokaci ba ma son suka amma mai hangen nesa da basira suka tana masa amfani idan aka soke ka sai ka waiwaya ka kalla wai haka ne idan haka ne sai kai sauri ki kara gobe wanda zai kara sukan da ya buɗe baki da haka bane sai aka yi sana hayya sauri ya gyara kuma ya ce a cikin waɗanda suke soke shi ma sun gane ba su san su sukan ne duk da nan su gyara ba audati lahum qablun alayya wa minnatun fala azhabu ar-rahmanu anni al-a'adiya هم بحثوا عن ذلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاستفدت ma'aliya musulmi yake cewa yake cewa abokanan gabana suna da wani taimakon da suke ma suna da wata gudunmawa da suke ban rayuwata ya ce ya Allah karkasa in buɗe ido a rayuwata in gaban abokin gaba in ji shi a cikin kenan fahimtar rayuwa kamar an ce saboda ne sai ta wayin humu bahatu an sunnati fatinaftuha su ne garin kwakwale-kwakwalen su da tone-tonen su da wani kukure na da laifina suna bankatowa dama wannan bangaren dark angle ne wanda ban cika waiwayen su suna fita sai hankali na ya kai wajen sai ne sauri na gyara kaga sun taimake ni sai ce wa hun na fasu ne a ma'aliya su ne suka gina suka competition da ni suna so wai sai sun kamo ni to ni kuma tun da namiji ne ban yadda in ga wani ya wuce na buji ma sai na kara hanzari sai na kara tabawa wajen kofofin alkhairi a ce competition ko wani ya ce sai ya kamo ka sai in ka fahimta zai kara maka kasa ne sai ka sufani dokin himma ka kara kutsawa ka ce mu je zuwa nan idan an ce wane yana da kaza wane kaza sai ka duba wai ki dace ne a inda gaske ne bari in gyara in na gyara ba shi kenan ba sau da haka a rayuwar aure gaske ka ce wane mai saurin fushi ne a akwai matsala duk matar aure idan ta zama tana yawan fushi ko mai gida yana yawan fushi gaskiya za a yi ta ɗauki ba daɗi za a yi ta samun matsaloli a cikin rayuwar aure haka mutu kwanta da haƙuri da kawaici daidai ba malo ta dai wani lokaci da ba ka da gashin bakin kana bukatar ka dafa kan saman bakin din ka san murga mm, ba laifi wannan ya ce ita ya ce eh, yana ganin kamar ba zai iya zama da ita ba ba zai iya kyautata mata ba kuma tashi mata waye ba ko ta iya soyayyar aure ba wa Allah ka kyautata mata ta waye mana <laughs> gaske baya ya ce dama fashin aka samu dole kuma ya ji inda aka samu taskaro to kuma aikin ka ne yanzu zan taimake ta sai ta gyara a wannan babu ka sai kaka ka kuma malamin ta a wajen wayewa kai ne ne eh, kuma akwai babin da aka taimake ka Kuma namijin an duk nuni ne da a kamfa misali amma shi ya samu mutum mai tsafta da mai sai tafi sai tafi sai ya kuma mai tsafta ta ta tafi shi ba haka ba wani iya ta ɓangaren addini ne wani ta ɓangaren kulawa da iyaye da ƴan uwa ne Ko kika kuma ta ci da tawaye ba ta ci da tawaye ba shi kenan ba ta da rabunin zama da kai sai kullum sai wayayyu su ta zauna da su turan da ta kamar wacce ta ci tawaye ba ita kuma ba za ta zauna da kai ta tawaye ba akwai matsala ran da kuma wata jiki ta ba ita ba hakuri kuli za ta da kai a tsora ka a sirri su sau da jiki nan ka nisar da kai to kai ma ran da ka auro wacce ba haka ba wata jiki ta wayewar bayan da kake faɗa sai ka taimake ta ta waye waye wannan jama'a karatu ne shi ma ana ilmantar da mutum ana koya masa kuma aikata abin sha'awa a ce yau mun yi aure misali bayan shekara biyar sai ka tuno cewa jiya fa ba haka nake ba wance ke dinnan kin taimake ni a kaza da kaza da kaza da kaza an sami aka miki da alkhairi ita ma ta kalla ta ce jiya da kai karan jiya kaza ba haka nake ba ka taimake ni a kaza da kaza Allah ta ka maka da alkhairi wannan rayuwar na appreciation da da da da yarda da alkhairan juna tana taimakawa wajen kusanto da zuciyata tana taimakawa wajen fahimtar juna tana taimakawa wajen ɗinke makaraka ɗinke makaraka amma idan mutum yana ganin cewa dole ne ya samu komai ya ji ita ma tana tunanin haka to idan aka zo ta ina za a taimaki juna mun fahimta Allah ya samu dace to ya ce yana ganin zai rabu da ita ina baka eh, shawara ka rabu da ita ka taimake ta a babin karatu ka taimake ta a babin wayewa ka taimake ta kuma malamin ta kuma ba duk laifi ba ne Allah ya samu dace a ganin saboda yanayin lokaci eh, ake ga wata takaitacciya wannan ya ce assalamu alaikum alaikum salam malam wai da ne ba kyau goge ruwan alwala idan mutum ya yi alwala? wani ce maka haka goge ruwan alwala ba na iya sunowa dalili na kai tsaye da zai ce za a iya taɓa hujja da shi akan cewa har a goge jiki idan an yi alwala sai dai malamanmu malamanmu daga ciki akwai wani babban malamin fikihu a madina al-shaykhul wahid ya rasu yana cewa ka da idan ka yi alwala karka goge ruwa saboda albarkar ruwan albarkar alwalan ta zama tare da jikinka wannan wani fikihu ne mai zurfi a babin ibada amma ba wai An ruwaito ga wani hadisi na kai tsaye da misala ta sanar cewa in kun yi alwala kar ku goge abin nan ba ka kai ga wani alwala yana dan dan kila dan gayu ne ke so kayan shi jike yayi ya abin nan cewa wani ai bai daidai ba amma dai gaskiya wannan fahimtar ta wannan malamin namu fahimta ce mai kyau cewa idan mutum ya yi alwala in ya tattaɓa ruwa ya bar shi wannan ina jin fahimta ce mai zurfi wacce wasu daga cikin wasu daga cikin bayan Allah ne Allah yake haskaka musu irin wannan fahimtar mutamanciyar irin wannan fatawar ita ce fatawar da malaman mu suke bayarwa cewa idan mutum eh, ya zo sallah ya sa babbar riga ko alkyabba so in ya zo zai tafi rukuku ko sujada kar ya tattara rigar kar ya tattara rigar ya barka ta ita ma ta ma Allah su gada. wannan fikihu ne mai zurfi ka bar ta ka je ita ma mace ce ita ma ta hijabi za ta tafi ta tattare a ta tafi kawai a haka kuma da babbar riga ta kai kai ta ka tsutsuke a ta hasili ma har suke cewa ya ji gara ka sake ta a kan ka in za ka yi sujada saboda ita ma ta haya ta yi ma Allah sujada tambayar ta biyu bangaren da ya ce kusan mafarki ne to ka yi haƙuri ba kuma karanta ba gaskiya mahaifina ya hana na mafarki a cikin jama'a to kuma mun ji wannan umarni in mutum yana da wani mafarki da yake so a fassara ba lafi ya same ni kai tsaye amma dai a cikin jama'a an mana umarni daga iyaye mu bari Allah ya samu da su na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya mai albarka ta suratul nur wace jiya muke bayani a kan bangarori mai yawa na wannan ayar Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin yadda munafukai suke shagaltar da kansu da yawan rantsaransu dama can wanda ya san in yayi magana za a yarda kwan zai bukatar rantsuwa a yanayi guda ta domin ya nuna girman abin da yake faɗa amma din in yana rantsewa ne domin a yarda a cikin question a kan gaskiyarsa kenan ko ba haka ba sau da haka duk inda mutum mai gaskiya ya rantse yana rantsewa ne domin ya nuna girman abin da yake faɗa ko kuma ya ƙara fadada girman ko faɗin yakinin mai sauraro wanda ke sauraronsa amma in dan a yarda ne to a cikin kuma matsala kenan a kan yarda kun wanda bai san ka bane kenan to su waɗannan bayan Allah munafikan nan sun su fanka da yawan rantsa saboda sun da sun ji a jikinsu cewa maganar ba ta da nauyi ba ta da kima ba ta da martaba a wajen sauran mulinai ma ballantana a wajen manzan Allah sallama wanda Allah yake ba shi labarin abin da ke cikin zukatansu mun fahimta to amma da yake munafiki munafikin ne shi ko ta bayyana cewa munafincin ga yanan a goshinsa a rubuce zai ce a ka ne zai gani sosai amma munafikin da suke gani a goshinsa zai ce ba munafikin ne aka rubuta to wannan mummunar ɗabi'a tasu ta murawaga ma'ana kaucewa da ajiyonan nan ita ce suka ƙara bayyana a wannan babi na biyu suka rantse cewa a kar ku damu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ku damu sahabbai ai gobe lifi yaki za a fita mu ma mun shiye mu fita ko kuma abin suke nufi a nan wancan hukuncin da muka ce zuwa wajenka kai mana ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba min ki bane wai saboda koran sabar hadisi da za a karba ai mu imanin mu da kai ya kai idan ka ce ma mu kan iyalanmu mu bar dukiyanmu mu fito gaba daya mu rabu da su zami to kuma duka wannan shafa labari shuni ne zuci ta mallami ta karya ce suke to sai Allah ya ce la tuqsimu la tuqsimu ka ku hada da kanku a babin karatun Qur'ani wata ko tsayawa a daidai nan ahabbu ilal alqurra makaranta waɗanda suka san qur'ani sosai ana sha'awar tsayawa a nan cikin a wuce sai ka ce wa aqamu billahi jahda aymanihim da in amartahum la yakhrujun qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa har ka wuce ka ce kulla la tuqsimu ta'atun ma'rufa ba wai in ka wuce ka yi laifi ba ne. a'a shi ƙur'ani. a salon yadda ake karanta shi da inda ake tsayawa da inda ake fara karatu da yadda ake sada tsakanin kalmomi jama'a wani tekun ilimi ne mai zaman kanshi wani ilimi ne daban ba wai a ilimin fassara ayoyin ba a'a wannan yana daga cikin abin da ya bambanta qur'ani da duk wani littafi da duk wata magana yanzu misali idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin akwai kuskure idan ka ce alhamdulillah sai ka tsaya cikin rabbil alamin akwai wata farko kasara ko bata ci karo da cikin ba wani fahimta in ka ce arrahmanir rahim in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahman sai ka ce arrahim maliki maliki yau mai biyu wata fassara ce ba ta fi kawo da sauran ba suka ce iyaka na'budu akwai fassara wa iya iyaka nasta'in akwai fassara iyaka na'budu wa iyaka nasta'in akwai fassara mun fahimta to wannan yana da alaka ne da ilimin alwaqfu wal ibtida alwaqfu wal ibtida ma'ana ilimin a ina za a tsaya a karatu ina kuma za a fara wanda kake ne kamar yadda na fata mai zuci mai faɗi yana da alaƙa da ƙur'ani yana da alaƙa da laransu yana da alaƙa da alaƙar laransu yana da alaƙa da nahu yana da alaƙa da hukunce-hukunce akwai hukunce-hukunce da malaman ƙorani da fiƙihu suka fitar ta sanadiyar la'akari da ina za a tsaya da ina ne ba za a tsaya ba kuma suna nan da yawa a cikin littafin Allah subhanahu ta'ala kamar yadda tsayawa a wani waje zai iya bada mummunan fassara haka tashi a wani waje zai iya bada mummunan fassara misali mutum da yake karatu sai ya karanta eh, sai zo ya karanta wa inni u'idu ha wa dhurriyyataha sai ya tashi yace wa dhurriyyataha min ash ar rajim yana magana akan ayin da ke magana akan Maryam alaiha assalam Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin abinda mahaifiyar Maryam ta yi addu'ar da ta yi ta ce ya Allah ina neman tsarinka ka kare ta da ita da zuriyar ta gaba ɗaya dai za ka kare ta daga makirci da kutun gwilan shaitan fasarar kenan to sai wani ya zo karatu sai ya ce wa zuriyata na mina shaitan rajin ya ce ya Allah kuma ai zuriyar ta asalin su daga shaitan kaga tashi mummuna wanda wannan fasar ba haka ba suna nan da yawa in kana tala a bayan limamai da da masu karatu sai ka ji wani abin kamar an ɗan haka ma ruwan zafi su da wata mummunar fasara wani lokaci sun ka ji akwai ranar da ne na ji wani shi ma ya karanta eh, matsaluhun kuma da jistan da naran alamma a ba'a na aulahu da abin Allah ya tafi haka ne a ah, da Allah bi nurihim nurihim din ta ka su dan tufafin ka yake dan tsace nurihim ko dunya babi ne mai fadi wanda a cikin sa akwai ilimi gaskiya mai tsada mai daɗi yana taimaka maka wajen ka ƙara fahimtar littafin Allah subhanahu wa ta'ala ne akwai littafan da aka yi mu cike fa'ida akwai littafan da aka yi a wannan babu zamanin yanzu da littattafan da akwai irin su eh, manarul huda na al'imamul ashmuni malamin ƙur'ani malamin larabci akwai su eh, eh, aljiba na na na na ibn ka gangaro ka gangaro akwai su mahmud khalilu wannan eh, mashahurin matsalancin yana da littafi a kan alwaktu ibtida sunansa eh, ma'alimu lihtida inda wakti wa ibtida har su zo a zamanin yanzu a yanzu akwai tesis da ake yi masu kyau ko wanda aka yi waɗanda suke da alaka da eh, ilmul wakti wa ibtida قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون إن أجن جي مي مكانا أكن طاعة لإرعاب تكون ومبتلى وخبر صورا سبحان نعم. أطيعوا الله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما هم وعليه وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين الله سبحانه وتعالى يقول in ji kul a ƙar'ani sau da yawa ana nufin manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ne ya ce da su kamar masana an yi kawo magana ne a siyaki ko jerin gwanan tattaunawa ko kuma kamar an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi ne sai aka ce ka da musu to ga amsa ko kuma umarni ya kai tsaye ka ce musu ka zaɓi ba su labari kaza to dukkan waɗannan kulakulai kulkulkul ɗin nan ga su kula wuzi birabbin rabbil kula wuzi birabbin rabbin nas ko misali duk cewa umarni ne aka yi manzan Allah sallallahu sanar ya ce kaza to amma abin da ke ƙarƙashin su hukunci ne tabbatacce a zamanin mu Allah kuma a zamanin mu na yau kul misali lam ati'u Allah wa ati'u Rasul kace da su su yi ma Allah biyayya su yi ma manzansa sallallahu alaihi wasallam biyayya fa in tawallau bayan jin wannan bayanin bayan samun wannan umarnin wanda ya wajabta biyayya ga Allah amma duk da haka suka juya baya suka liƙa wuya to ka inna ma alaykum ma inna ma ne ne ma إنما عليه ما wa alaykum ma ummiltum abin da yake kan manzar rahama sallallahu alaihi wa sallama shine ya isar kuma ya isar din nauyin da yake kan shi kenan wa alaikum ma ko kuma ba abin da yake kanku abin da aka tambaye ku sai abin da yake kanku na abin da Allah ya daura muku na wajabcin biyayya ce sai Allah ya ce wa kin tuqi'uhu tahtadu ko shakka babu babu tantama babu tababa babu shakka babu raba ɗaya biyu idan ku ce ma manzan tsira sassa biyayya to za ku shirya kuma ala rasuli illa al-balagul mubin babu wani abin da yake kan wani manzo na nauyi a ce ya bayyana manzancin da Allah ya aiko shi da shi cikakkiyar bayyana wannan ita ce fassara ta kai tsaye da waɗannan eh, kalmomi idan muka lura za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita kul anan bayan a baya akwai kul Allah tuqtimu ma'atun maarufa. inna Allah khabirun bima ta'malun sai Allah ya ce kul a fi atiyu Allah me ya sa aka maimaita kul har so biyu a anan wani ne a Qur'ani babu maimai duk inda aka harafi ɗaya to wannan harafin yana wakiltar kanshi kuma duk duniya ba wani harafin da za ka canza shi da shi ya wakilce shi wannan yana da cin da ƙur'ani. ba a yi ba a taɓa yi ba har abada sannan babu wata kalma da za ka ji ta an maimaita ta sau biyu ka ce duk ma'anar ta ɗaya a'a a ilimin ka ji ma'anar ta ɗaya amma a ilimin masu ilimi tana da wata ma'anar da ta fi haka to kul da ta maimaita a nan an maimaita ta ne domin a nuna abubuwa kamar haka abu na farko da yana da za a yi an ce kulla tussimu kar ku rantse ake magana da munafukai ka ce musu kar sai da rantse to yanzu an shiga wani wata sabuwar magana wacce take da tsabar muhimmanci da daraja da martaba to bari a kara masa umarni ya muhammad ka ce kul ba. fa'ida ta ɗaya ke fa'ida ta biyu domin a bambanta tsakanin waɗanda aka ce musu da tuksimu da waɗanda aka ce musu afiqun laha ko afiqun rasul wancan waɗanda aka ce musu da tuksimu fi ne waɗannan da aka ce musu da afiqun masu imani ne da ya kamata kowanne a bashi kundin sa yi fahimta ah, الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قيمة الله بيئية قيمة مزان صلى الله عليه وسلم بيئية إذا مكدورا الله بي شيء أنا قل أطيعوا الله وأطيعوني با shi da an cima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kace mutu su yi kamar shi ce kul Allah wa ar-rasul me yasa aka bambanta wannan domin mai sauraro ya fahimci cewa biyayyar da zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam tana da alaƙa ne da manzanci da ya zo da shi ya zo da wani abin da ba mai irin shi ba wanda ya zuci irin shi ko da haka ya cancanci wata biyayyar da bai kamata a yi ma wani irin ta ba mun fahimta amma idan da ya ce kul abi Allah wa asihuni ni ta ga ambaci manzancin ba da kila ce wani ya ce to waye ni din da ya mai magana sai sai ce annabi sallallahu alaihi jazance amma wa asihur rasul dalili na biyu shine domin ar-rasul anan ya gane manzannin da ta manzannin yanzu kamar ana cewa ita wannan matsalar da aka ce a yi ma Allah biyayya a yi ma manzo biyayya to haka ma annabawan da suka gabata su ma haka aka ce su ce ma mutanen su kai ma kuma ka ce ma mutanen ka haka mun fahimta shi yasa wa ma alar rasuli al-ahd ko dai ta zama lil ahad ana nufin manzon Allah sallallahu ko kuma ta zama littibarat jami'i al'anbiya rusul ta kasance dukkan wani manzo ba abin da yake kan shi kace ya sauke nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya kaura masa na isarwa in wallau aka ce idan suka juya baya ba lallai su zama sun juya bayan ba ko to amma a ka'idar a ka'idar mutane duk lokacin da zuciyarka ta juya ma abu baya to ba amfani din ka bani fuska ɗaya jarabta ka bani fuska amma zuciyarka ta kalle ni mun fahimta ko yanzu ko da suna kallon annabi sallallahu amma kuma Allah ya ce fahimta wal sun juya bayan amma kuma ka suna kallon shi ne dalili saboda kan ne suka juya baya to idan zuciya ta juya baya babu amfanin haɗa ido ta amfani mun fahimta in tawallau aka yi maganan in tawallau alamu annama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ay wa ma bikum min ni'matin fa'lamu anna min Allah me yasa aka yi amfani da kumbila al-tahmil akwai nauyi daga himl ne wani man ja'a bihi himlu ba'irin ana bihi za'in wala yahmilunna asqalahum wa ma nauyi shine shi ne abin nan al'imul shi ne nauyi a tahmil ɗaura nauyi a tahammul ɗaukar nauyi to me yasa ake amfani da lafazin da yake nuna cewa manzancin da annabi sallallahu ya zo shi nauyi ne a kan shi sannan ko kuma biyayyar da za ku yi nauyi ne a kan ku me yasa aka amfani da wannan lafazin dalili wallahu alim shine eh manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗin uwansa annabawa da manzanni Allah ya ɗora musu nauyin isarwa wannan nauyi ne shi da ma a gobe kiyama Allah zai tambaye su yau mai jima'ul babu rusul sai ya kulu ma za ku jibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub Allah zai tambaye su da aka ɗaura muku nauyi da kun isa din su aka an samu ku cikin kankan da kai da rinsunawar zuciya sai su ce ya Allah ba da ilimi la ilma lana ka duba girman wannan ayar ka duba girman kalmar da take fitowa daga wajen bayan Allah da suka kowa daraja a bayan ƙasa la ilma lana innaka anta allamul ulum to kai kuma bawan Allah sai ka fara kananadewa ka fara jirewa a gaban Allah nauyi da na farko Allah ya ɗora musu nauyin isarwa to da suka isar to sun bayar da amana kenan shi yasa kuma wajen ziyarar tsoron maza Allah su mai ake cewa ashhadu annaka ballagta risala wajen addaita amana eh, ko umma wa hatsafin layi haka jihadi haka a al na ni shaida ne a kan cewa ta isar ni ne ne kan cewa ka sauki amana da nauyin da Allah ya daura maka nauyi na farko kenan nauyi na biyu shi kanshi manzancin ita kanta wannan maganar wacce ake ambatanta a cikin Qur'ani jama'a ita kanta ne nauyi ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila haka Allah subhanahu wataala ce za mu saukar maka da wata magana mai nauyi taƙila a nan malamai suka dinga ba ta ma'anoni a suka ce taƙila nauyin kace naji suka ce taƙila a a najisa minan nafasa wa min husumiya abin nan astaqalan ne ke hima. min miya ne husumiya e, ke faqalain fi makanatihima to taƙila magana mai nauyi me ke da wannan ga manzo ba ma sa su zama yana cikin tafiya ko yana kan abin hawa raƙumi a lokacin da wahayi zai fara saukowa sai dai ka gara kuma nan ta yi kinkin ta yi ƙasa saboda nauyi wahayin da manzana ta sana yake karɓa shi akwai nauyi to duka wannan nauyin duka zuka da take duka Allah ta salama lokacin wahayi bawan Allah duka fa domin a isar maka da abin da kake saurara ne na yanzu kul ati'u Allah wa ati'u Rasul to shin tayi ma Allah biyayya kayi ma manzon tsira sallallahu biyayya hali ilimi aiki ya rage sai kowa ya duba nauyin ko nauyi tsakanin iliminsa da aikinsa sai ya gane wane ne ya fiye su kuma da aka ce wa alaihim ma umiltum nauyi wa alaikum ma umiltum su kuma masu wanda ake magana da su aka sai idan suka jibi ko nauyin da aka daura musu yana nan me nauyin nauyin biyayya ga Allah da manzansa sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wa in tuti'uhu tahtad amma kafin nan kafin mu ci gaba shin wannan nauyin nauyi ne da muke jin nauyin su muke shan wahala misali ai ba mun aka faɗa ma wannan magana ba waɗanda suka bijire ne aka ce wa alaihim ma humiltum wa alaikum ma humiltum munafiki wanda bai yadda da Allah bai yadda da mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi shine yake jinin sunna annabi tana da nauyi shi yasa sai aka kari wannan kabar aka ci nauyin yana kan shi kuma mai imani a nan ne yake samun hutu a nan ne yake samun natsuwa a nan ne yake samun kwanciyar hankali da walwalan zuci abin tambaya a nan ga duk mai sauraro ya kake ji in an cika abu da annabi sallallahu kana jin yana da nauyi to idan kana jin da nauyi da takura da to akwai wata ƙasa za ka samu kamance kamanceceniya da waɗancan waɗanda suka juya ba. Allah ya kare. shi ya sa ƙur'ani bai gushe ba yana ta bankaɗo waɗannan sufofin nasu gashi nan nan mata ga an ƙara bayyana cewa suna jin nauyin abin da annabi sassana ya zo da shi shi sa a wata ayar aka ya ce waya kulu na ba'a fa idza kharaju min indika bayyata qa'ifatu minhum khayran alladhi taqul wallahu yasu yasu Ba a fa a'rid anhum wa kala Allah wa kafa billahi wakila suna faɗan cewa suna biyayya suna biyayya amma kuma a cikin zuciyar ba haka ba ne Allah ya ce wa in ruhu tahtadu wannan kalmar jama'a a cikin ta akwai sakonni da yawa jumla ce ta daitacciya wa in ruhu tahtadu kalmomin guda uku a dunkule amma kuma kalmomi guda shida idan ka bude su saboda akwai wawan na aski to iu biyu hu uku kaji manzan ala sau sana ikili wa in tufi un rasula ta hadu za ku shirya an tunkan kwaga guda shida ke Kalmar jumla ce takaitacciya amma ta gama yanke ma duk wanda zai saurare ta hanzari jama'a me Allah ya ce a cikin Allah yana cewa wa in tufi idan kuka yi ma manzon Allah su salama biyayya za ta za ku shirya idan ba ku mata biyayya ba babu ku babu shirya sai duk wanda bai bi tsakin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba zai shirya ba har abada kuma babu shi babu shirya ko da a kan gidan shirya yake bace ko da noma shiryar yake a gonan shirya amma ba zai same ta ba ina ake samun shari'a a makarantar manzan rahama ta sallam wa in tuqihu shi yasa wannan jumlar ka'ida ce daga cikin ka'idojin qur'ani Allah biyayya kuma biyayya za ku shirya sai Allah bai faɗi a can me za ku shiryu ba ko zuwa wani level da wani mataki za ku shiryu duk abin da sunan shi shari'a ne to za ka samu a makarantar annabi sallallahu alaihi ashe sako a nan wanda ya fi mu biyayya ga annabi ko salama ya fi mu shirya mun fahimta wanda ya fi manzan Allah su salama biyayya kulawa da umarinsa ya fi kowa samun shirya kaga wannan yana tabbatar maka da cewa sahabban da Allah su salama ba wanda ya kai su shirya kenan saboda ba wanda ya yi ma annabi su salama biyayya kamar su sun mata biyayya a karan kansu sun mata biyayya a kan rayuwansu sun mata biyayya a kan iyalansu sun mata biyayya a kan dukiyarsu har sa'ad bin mu'ad yake cewa ya rasulallah ga dukiyarmu nan ka ɗiba abin da kake so ka bar abin da kake so wallahi lama akhadta minna ahqu ilayya ma abqayt abin da ka bari abin da ka ɗauka ya fi burge mu ya fi ba mu sha'awa a kan abin da ka bari Ma'ana yana da dubu goma misali sha na bisa sana ya ce kawo dubu biyar a taimaki addini to wancan dubu biyar ɗin da ya bayar da annabi ya karfe ta to ya fi santa a kan dubu biyar ɗin da aka bar masa bayan haka a cikin mu Sa'ad bin Mu'ad ya faɗi wannan kalmar ne a yakin a yakin Badr lokacin da Manzon Allah salama ake so a caga abin su fuskanci yaƙi aka a ashiru alayya a nas ku bani shawara me zani Umar ya yi magana ya kyautata magana Umar ya yi magana ya kyautata magana Mikdad bin Amr ya tashi ya ce ya rasu da in bi ila ma araka ba ya mata Allah ta salama ku fuskanci inda Allah ya ce kaji nahnu ma'ak lan naqula kama qalat banu isra'il izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun izhab نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون إجداد ya ce ya rasulallah ka je ji abin da Allah ya ce ka yi ka yi kuma za mu rasa rayuwarmu ne biyayya ce ba za mu ci kamar yadda banu isra'ila suka ce da musa saboda izgilanci da raini suka ce ya musa ka ce tun da ka ce ubangiji ka ce kuma ke ka ci duka shi kai da shi ku yaƙi mana mu muna nan zaune amma mu in ji kadar ya rasu muna cewa ka je da ubangijinka kun yaƙi muna tare da ku cikin mayaka manzala su sanar da ya ji wannan maganar ya yi farin ciki ya yi masa addu'a can sai ƙara cewa ashiru alayya ayyuhan nas sai ƙara cewa jama'a ku bani shawara sai sa'ad bin mu'az ya fahimci sakon sakon shi ne waɗanda suka fito yakin nan na yakin badar ɗan ansar mutanen madina sun fi yawa ɗan muhajirun ba su da yawa tun su ba garin su bane to waɗanda suka cire a jikin da yaki abubakar kumar kaza da sauransu yana bangaren muhajirin ne wato suna bangaren almuhajirun misali ta sallan yana neman sautin manyan mutanen madina sai sa'ad ya ce ka annaka turiduna ya rasulullah kamar fasha gude kake mana da mu kake sai manzala su sallan ya ce ajal da ku nake ban ji muryar ku ba sai sa'ad bin mu'az ya tashi ya ce ya rasulullah wallahi laqad amanna bik wa saddaqnaka magana mai tsoki zuciya ya ce ya rasulallah wallahi mun yi imani da kai ya rasulallah wallahi mun yi kaman sancinka ya rasulallah wallahi a tsaina ka kana wa uhudana mun ba ka alƙawura waɗanda ba mu saba ba ya rasulallah in ji sa'ad ya ce wallahi inda za ka kuta cikin tekun nan da nake hangowa da yake bayan mu ce mu kuka ba za mu tambaye ka dan mai ba sai dai ka ga muna kuka biyayya ko in su bai wa tasadu wannan ita ce biyayyar da sahabbai suka ma manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ba sa ce masa dan me ba sa ce masa me yasa ba sa ce masa ko ga kaza da zarar sun gano yana son kaza kafin ma ya faɗa sun yi in ko ya ba da umarni to rige-rige ake yi waye zai riga to kai a wannan zamanin a tsayi da annabi sallallahu amma kai da an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na rige ka zuwa gun umarnin ka ji wani yana cewa in annabi ya ce ka kutsa kogi zai zai kutsa kai ina aka ce ka kutsa kogi yanzu kawai din an ce kai sallah akan lokaci din an cike an ce zakka duk wannan wai shine wahala an cike an kyautata ma iyaye ka kyautata shine tashin hankali abin da shine ka fasta na fishiyari na abin shine zaka fara amfanuwa ga wasu can suna jin cewa sun kosa a tsara wuyansu saboda su samu bisharar da annabi ya musu kai mai aka nema a wajenka in ji ci kaɗan ba da zaka 2.5% shi ne matsala yar zakan da za ta bayar ka zinga numfashi kenan kana zufa to lokacin ya matso kuma haka sallah an ce ka yi domin ka samu nasuwa ka samu kusanci kai ne za ka samu rahamar Allah amma wallahi an kira sallah ka da nan nan ba ta ma ta mutane ka ba wani ya cika masu haɗa Allah da mutane fatake sun kira hawan Allah ga yadda bayan Allah kan nagari suka yi to kai hadisai ne da ayoyi kake ji ina biyayyar ka take sai ka auna ina kake ina tasu ka ji Allah ya ce wa in tufi'uhu tahtadu daidai gwargwadon biyayya daidai gwargwadon shari'a za ka in ka tun patent ne kashi goma to shiriyar ka kila in an ci sa'a ne ma ta kai haka in jayayyar ba a sani ba dan Allah kai koma ba dan Allah ba sai an tashi Allah ka azurta mu da yi maka biyayya Allah ka azurta mu da yi ma manzon Isa sallallahu biyayya Allah ka kara mana kaunar Annabi sallallahu a cikin zuciyar mu Allah ka kara mana kaunar Annabi sallallahu Allah ka kara mana kaunar Annabi sallallahu ya Allah kaunar da za ta kara mana kusanci zuwa gare shi kaunar da za ta tsara mana biyayya gare shi kaunar da za ta kada mu da rahamar ya Allah kaunar da za ta kai mu har mai karba da shi a filin kiyama mu samu shan ruwan alfarka da hannayensa masu daraja Allah ta azurta mu da bin sunnarsa Allah ta azurta mu da bin sunnarsa Allah ka haskaka kwakwalan mu da rayuwar mu da sunnoninsa ya Allah Allah ka sanya mu zukatan mu kaunar sunnarsa da da sahabban manzan tsira sallallahu alaihi wasallam Allah ka yi da mu da ayyukan mu Allah ka kafarta mana zuban mu kanana da manya Allah ka ambaci wannan majalisar namu a fadar ka mai daraja Allah ka ambaci wannan majalisar namu a fadar ka mai daraja Allah ka ambaci wannan majalisar namu a fadar ka mai daraja ya Allah an fito na yarda ya Allah an fito na karbu abuwa ya Allah an fito na girmamawa ya Allah ka sanya daga cikin mu akwai wani wanda zai zama shaki ko kuma za a haramta masa wani alkhairi Allah ka biya mana mu. Allah ka yalwata mana arzikinmu Allah ka yaye mana damuwarmu Allah ka amintar da mu da duk wani firgici Allah ka dawo mana da kwanciyar hankali a ƙasanmu ka haƙƙa mu shugabannin mu hanyoyin da za su kawo mana gyara mai amfani ka kare mu daga sharrin mashiganta da zaluncin azzalimai sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh